وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 24 رمضان hijira tana da shekara 428 daidai da biyar ga watan goma shekara ta 2007 za mu karanta aya ta 222 ta suratul bakara insha Allah yas'alunaka 'anil mahid ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى طهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين al'imamu muslim ya ruwaito hadisi a cikin littafinsa hadisi na ɗari uku da biyu hakanan ashabu sunan al'imam abu dawud الإمام الترمذي الإمام النسائي الإمام ابن ماجة da malamai da dama sun ruwaito wannan hadisi daga Anas bin Malik. Anas ya ba da labari ya ce, Innal Yahuda yahudawa sun kasance idza hadatil mar'atu minhum akhrajuha min albayti idan mace tana al'ada sai su fitar da ita daga wannan gidan wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ولم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت ba sa cin abincin mace mai haila ba sa shan abin shan mace mai haila ba sa kwanciya a waje guda da mai haila ba sa mu'amala da ita a cikin gidaje wannan ita ce al'adar yahudawa waɗanda suke zama a garin madina a zamanin annabi muhammad ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an zalika sai aka yi wa manzon Allah tambaya game da wannan al'ada ta Yahudawa shin wannan al'ada tana da kyau ko ba ta da shi fa Anas bin Malik ya shi shine Allah ya saukar da ita wannan aya ta suratul Baqara wa yas'alunaka 'anil mahid kuma sahabbai suna maka tambaya game da jinin haila qul huwa adhan kace kazanta ne ita haila kazanta ce fa tazilun nisaa fil don haka sai ku nisanci mata a lokacin da suke cikin al'ada wala hunna hatta yatuhurna kuma kada ku kusanci mata sai sun yi tsarki in ji Allah madaukaki fa'iza ta idan matan sun yi tsarki sun gama al'ada sun yi tsarki fa'atuhunna min haifu amarakumullah sai ku zo musu ta hanyar da Allah maɗaukaki ya umarce ku inna Allah yuhibbu tawwabin lalle Allah yana son masu yawaita tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma Allah yana son masu tsarkaka faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anas bin malik ya ce sai manzon Allah ya ce musu jami'uhunna fil buyuti ku yi mu'amala da matan da suke cikin al'ada a gidaje ku yi watsi da wannan al'ada ta yahudawa wasna'u kulla shay'in duka wani abu na mu'amala ku yi shi da mace mai haila illan nikaha sai dai jima'i kaɗai aka haramta muku jima'i ne kadai aka haramta ku yi da mace mai haila amma banda haka ku ci abincinta ku sha abin shanta ku yi mu'amala da ita a gida kar ku kore ta ku duba yadda musulunci yake kawar da miyagun al'adu na al'umma fa balaga zalikal yahud sai ce sai labarin nan ya isa ga yahudawa ga fa abin da annabi muhammad ya faɗa ya ce musulmai su rika cin abincin masu haila su rika shan abin shan su su zauna da su a gida guda kada a kore su sai yahudawa suka ce ma yuridu hazar rajulu an ya amin amri amrina shay'an illa na fihi kai wannan mutumin duka wata al'adanmu sai ya yi kokarin ya saba mana a kanta duk wani abu inda ya ji al'adanmu ce to sai ya yi ƙoƙari ya raba mutane a kai me yasa yake son ya ringa saɓani da mu babu shakka wannan ita ce ɗabi'ar manzon Allah ya umarce mu a hadisai masu yawa mu saɓa ma al'adan ahalul kitab matuƙar wannan al'ada ta ahalul kitabi babu alhairi a cikinta to a yi watsi da ita فجاء أسيد بن هذير وعباد بن بشر أنس يتي سيوى سمين صحابا مدينة قداب يوسك زوغ النبي صلى الله عليه وسلم أسيد بن هذير دا بن بشر suka zo wajen annabi faƙala suka ce ya rasulallah innal yahuda qalat kaza wa kaza yahudawa faga abin da suka faɗa sun ce kaza da kaza game da umarni da ka bayar afala nu hunna tun da dai ya kamata mu saba ma al'adar su ne to me zai hana mu rika tarawa ma da masu al'ada din tunda su yahudawa ba su cin abinci da su ba su cin abincin mai haila ba su shan abin shan ta, ba sa jima'i da ita ba sa zama da ita a gida guda annabi sallallahu alaihi wasallam ce to duka waɗannan abubuwan ku ku aikata abinda ba za ku yi ba kawai shine jima'i shine waɗannan manyan sahabbai suka ce to jima'in ma mu yi man ya mu tabbatar da cewa mun saba ma yahudawa faɗin haka fata gayyara wajhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai fuskar manzon Allah ta canza wato alamar dai manzon Allah bai ji daɗin wannan magana ba hatta zananna an qad wajada alaihima har da muke tamanin ko dai annabi ya yi fushi ne da waɗannan sahabban guda biyu annabi bai ce musu komi ba kharaja anas ya ce sai suka fita daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka kama hanya fastaqbalahuma hadiyatu min labani ila rasulillah sai gashi an kawo kyautar madara ga annabi muhammad fa arsala fi asarihima sai annabi ya aika maza a kira su waɗannan sahabbai guda biyu ɗin suna zuwa fasakahu ma sai annabi ya ce ga wata madara an kawo min kyauta ku sha wato hikimar haka su gane cewa dai annabi bai yi fushi da su ba fa'arafa annahu lam yajid alaihima sai suka gane cewa annabi ransa bai ɓaci game da su ba amma dai bai ji daɗin tambayar su ba waɗannan suna cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam usaid bin hudayr da kuma abbad bin bishir in ka duba sahihul bukhari da kuma al-isaba littafin tarihi na ibn hajar labari na 4453 anas ya ce waɗannan sahabbai sun samu wata karama a zamanin annabi muhammad إن عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة akwai wata rana da suka je wajen manzon Allah bayan sun yi karatu ga dare yayi suka fita daga wajen annabi fa a asa ahadihima ce sai sandar ɗaya daga cikinsu ta kama yin haske ta zama fitila gare su tana haska musu hanya suna tafiya wannan karama ce da Allah ya ba su falan maftaraka lokacin da suka zo rabuwa wannan zai kama hanyar gidansa wannan ya tafi hanyar gidansa a ba'at asa kulli wahidin minhuma sai sandar kowane ɗaya daga cikinsu ta kama haske tana haska masa hanya har dai ya isa gida kafin nan hasken ya ɓace don haka manyan sahabbai ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi fushi da su ba amma ransa ya ɓaci game da tambayan da suka yi domin kuwa Allah ya riga ya halal ya haramta jima'i da mace mai haila to don me za su zo tambayan Allah ya halatta abin da ya haramta wannan shine laifinsu ita wannan aya ta suratul baqara yas'alunaka anil mahidi qul huwa azan فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين آية nan tana bayyana mana wasu al'amura na farko babu kyau wani ya haramta wani abu ga wata al'umma Abin da Allah maɗaukaki bai haramta shi ga mutane ba idan kai haka to ka yi koyi da yahudawa yahudawa su suka haramta wa mutanensu a cin abincin mace mai haila da shan abin shanta da zama da ita a gida guda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho ya nuna wa mutane cewa waɗannan abubuwan duka ba gaskiya ba ne don haka babu kyau mutum ya haramta ma kansa wani abu wanda Allah maɗaukaki bai haramta masa ba ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون سورة النحل آية تريد قوم شاشدة الله مدوككيتي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام كركو يدّا كلك ينكريا دهر سننكو كنا يو الله كريا كتي وانا أبو حلال نيوان كما حرام نيوان litaftaru ala Allahi al na innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kaziba la lalle fa waɗanda suke kirkiro karya ga Allah ba sa tsira don haka wajibi ne mutum ya kiyaye abinda Allah bai haramta shi ba kada ka haramta abinda Allah madaukaki bai halatta shi ba kada ka halatta الإمام السيوطي يكاو مغانا رونو مالمي دا أكي كيرنس أبو a cikin الدر المنصور a tafsirinsa a mujallar na tara shafi na tara wannan malamin ya ce karatu hadhihi al ta fi suratin nahli na karanta ita wannan aya ta suratun nahali Allah ya ce kada ku haramta halal kada ku halatta haram falam azal akhafu futiya ila yaumi haza tun daga ranar da na karanta wannan aya na fahimci ma'anarta nake tsoron amsa tambaya har zuwa wannan rana amsa tambaya yana da girman gaske a wajen Allah wajibi ne malamai su yi hattara cewa kaza halal ne kaza haram ne yana da girma a wajen Allah ɗabi'a ce ta yahudawa su halatta abinda Allah bai halatta ba su haramta abinda Allah bai haramta ba idan matsala ta zo ma wacce baka san hukuncin ta ba batta Allah maɗaukaki shi ya san amsa ko ko ka yi tambaya a kanta. amma da zaran ka koma cewa abu kaza halal ne abu kaza haram ne to kana koyi da yahudawa Allah ya ce ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ɗabi'ar Yahudawa ce su riƙa halatta haramun su riƙa kuma haramta halal ga mutane. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا الله يفدى سورة التوبة آية تدري أكو دقوم شاء يتي يهودا واسون ركي مالمانسو kiristoci kuma suka riki nasu malamai a wata fassara ta al'imamu katada ahbaruhum itakhazu ahbarahum yahudawa kenan warhubanahum kiristoci kenan wasu kuma suna fassara cewa ittafazu ahbarahum malamansu wa ruhbanahum sannan masu kulawa da ibada cikinsu Allah ya ce Yahudawa sun riƙe malamansu da su da Kiristoci arbaba min dunillah sun zama su ne iyayen gijinsu ba Allah ba wal masih ibn maryam da kuma annabi Isa almasihu dan maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida kuma ba a umarce su ba face su bauta ma Allah abin bauta ɗaya la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun babu abin bauta sai Allah sarki ya tabbata gare shi ya fi ƙarfin abin da suke danganta shi da shi haramun ne mutum ya buɗe bakinsa ya ce wannan abin halal ne ko ko wannan abu haram ne alhali Allah bai halatta ba ko kuma bai haramta ba adiyu bin hatim da kirista ne kafin ya musulunta labarinsa ya gabata yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 395 ya ba da labarin ranar da ya musulunta ya ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam na zo wajen manzon Allah wa fi unuqi salibun min zahabin ina rataye da wani babban kuros na zinare a wuyana a lokacin yana kirista faƙala sai manzon Allah ya ce masa ya adiyu itrah anka hadhal wasan ya kai adiyu jefar da wannan gunki daga jikinka in ji manzon Allah ashe wannan cross ɗin gunki ne annabi ya ce ka jefar da wannan gunki daga jikinka sai adiyu ya ce wa sami'tuhu ya qara'u fi surati bara'a naji annabi yana karanta wannan aya ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kiristoci da yahudawa sun riƙe malamansu su ne iyayen gijin su koma bayan Allah ƙala sai annabi ya ce amma innahum lam yakunu ya'budunahum ai ba wai bautansu suke ba kiristoci ba sa bautan malamansu yahudawa ma ba su bautan malamansu amma me yasa aka ce sun rike su iyayen gijinsu walakinnahum kanu idza ahallu lahum shay'an istahalluhu idan malamansu suka halatta musu wani abu sai su ɗauki wannan abin ya zama halal wa idza harramu alaihim shay'an harramuhu idan malamansu suka haramta musu aikata wani abu sai su haramta to idan malami zai haramta aikata wani abu alhali Allah da manzansa ba su haramta ba har ka bi wannan malami ka kuma abotan shi a bisa nassin Qur'ani da zaran Allah bai haramta abu ba malami ya ce haramun ne ka bi maganar wannan malami to ka koma bautan wannan malami abin da yasa Allah ya ce kiristoci da yahudawa suna bautan malaman su kenan sun bar bautan Allah don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho madina ya yi ta faɗa da al'adu da dama na yahudawa abubuwan da yahudawa suka haramta ko suka halatta manzon Allah ya dinga gyara ya ce wannan abin da aka ce kaza ba haka bane ga yadda ya kamata ya zama daga cikin abubuwan da manzon Allah ya gyara wa mutanen Madina akwai al'ada ta haila, al'adar Yahudawa. In mace na haila to ba a cin abincinta, ba a shan abin shanta, koranta ma ake daga gida, manzon Allah da ya zo sai ya gyara. Yace A ci abincin mace mai haila, a sha abin shan mace mai haila, a zauna da ita a gida guda, abin da aka haramta kawai shine jima'i. don haka shi haila ko ko ita haila ba najasa bace ba wato ba sharri bane kamar yadda yahudawa suka ɗauka ai haila da ke fita jikin mata sharri ne don haka da zaran hailan ta fara bayyana a nisanci matan gaba ɗaya ko abincin da suka dafa ma kar a ci annabi ya nuna cewa haila da ke fita a jikin mata ba sharri ba ne hadisi yana sahihul bukhari hadisi na 294 sahihu muslim hadisi na ɗaya annabi yake ce ma Aisha Allah shi ƙara mata yarda yace mata inna haza amrun katabahu Allahu ala banati adam ita al'ada wato jinin haila abu ne wanda Allah ya hukunta shi ga ‘yan adam mata, tuntuni Allah ya hukunta mace za ta yi al'ada. Halitta ce, kamar yadda Allah ya halicci maza, halitta irin tasu, haka nan ya halicci mata, halittar da ta dace da su, wannan ba sharri ba ne to amma hakika jasa ne shi yasa Allah maɗaukaki yake cewa qul huwa azan eh, suna tambayan ka game da haila ka ce haila kazanta ne wannan dalili yasa malamai suke cewa matan aljanna ba su haila ba kamar yadda Allah ya faɗa a suratul baqara aya ta 25 wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati wa anna lahum jannatin tajri min tahtiha كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم بها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله مدوكي يتي إتهايلا قزنتاكي don haka yasa wasu malamai suke kafa hujja da ita wannan aya ta suratul bakara aya ta 25 da cewa matan aljanna ba sa haila tunda Allah ya ce kul huwa azan ita haila kazanta ce ashe ku ba a samun kazanta a gidan aljanna wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati Allah ya ce kai albishir ga waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka ingantattu anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar za su samu gidan aljanna kullama ruziqu min hamin samaratin rizqa duk sa'ilin da aka ba su wani abinci aka ba su ƴaƴan itatuwa a gidan aljanna kalu sai 'yan aljanna su rika cewa hadha allazi ruziqna min qabl ai wannan shine abin da aka azurta mu da shi a duniya wa utubihi biha an kawo musu 'ya'yan itatuwan masu kamanni da na duniya kenan duka wani dan ice da yake duniya akwai shi a gidan aljanna matukar wannan dan ice ni'ima ce ga dan adam to fa amma akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin as-sahiha hadisi na 2188 hadisin Abdullah ibn Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fil jannati shay'un mimma fid dunya illa al-asma' babu wani abu da yake gidan aljanna wanda ake samun irinsa a duniya sai ta suna suna ne kadai kar ma ka kwatanta illa kawai mangoron an kira shi mangoro na'am akwai mangoro a duniya akwai aljanna sai aka kira na aljanna mangoro amma ta wajen kamantawa annabi ya ce kar ma ka fara ba iri ɗaya ba ne. dukkan wani abu da yake aljanna babu irinsa a duniya sai ta suna suna ne kadai akwai ayaba a aljanna akwai mangoro akwai lemu akwai itatuwan ni'ima amma in ta wajen siffa ne karka kwatanta da na duniya sai Allah ya ce walahum fiha azwajun mutahhara sannan yan aljanna suna samu mata da aka tsarkake a cikin aljanna mutahhara an tsarkake su wa hum fiha khaliduna kuma suna masu dawwama a cikin aljanna al-imam al-hakim da ibnu kasir sun kawo maganar al-imamu qatada da yake cewa walahum fiha azwajun mutahhara sai yace mutahharatun min al-haid wal ga'it wan nukhama wal buzaq matan aljanna ba sa al'ada duk abin da ya zan ƙazanta ne ba a samu a jikinsu haila ne bayan gida ne kaki ne yawu ne wannan duk ba a samun su a cikin aljanna duk abin da kasancewa kazanta ne to ba a samun wannan abin a cikin aljanna akwai hadisin sayyidina umar wanda ya fassara abin da Allah yake cewa wa hun fiha khalidu yan aljanna suna masu dawwama a cikin aljanna Allah ka samu ne yana sahihul bukhari hadisi na 6544 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dukulu ahalul jannatil yan aljanna za su shiga aljanna wa ahlun narin nara ‘yan wuta za su shiga wuta summa ya ƙunu mu'azzinun bainahum bayan an gama sa ‘yan aljanna a cikin aljanna Allah ka samu na ciki an kuma gama sa ‘yan wuta a cikin wuta Allah ka tsare mu babu sauran wanda zai fito daga wuta ya shiga aljanna an riga an gama sai an ƙarƙare komi annabi ce summa ya ƙumu mu'azzinun bainahum sannan a sa wani mai shela mai sanarwa mai yekuwa zai tsaya a tsakanin aljanna da wuta zai ce ya ahalan nari la mauta ya ku ’yan wuta to fa ba mutuwa daga yau wa ya ahalal jannati la mauta ya ku ’yan aljanna babu mutuwa kullun khalidun fi ma huwa fihi kowa daga cikinku zai dawwama ne a cikin hukuncin da ya samu kansa in ji manzon Allah Allah ka samu dawwama a cikin aljanna hadisin abu huraira wanda yake cikin sahihu sunan ibn maja hadisi na 3493 shi ya siffanta yadda abin zai auku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi uta bil mauti fi hay'ati kabashin amlaha Allah zai kawo mutuwa a siffar rago mutuwa za a zo da ita a siffar rago in ji annabi muhammad manzon Allah ya faɗa wajibi ka gaskanta al'amari na kiyama al'amari ne na gaibi illa iyaka abinda annabi ya faɗa ko ayar ƙur'ani ta faɗa sam'an wa ta'a ka ji ka bi babu tambaya fayu kafu ala sirati sai a tsaida wannan rago akan gadan siraɗi in ji annabi Muhammad. fayu sannan a yi kira ya ahalal jannati ya ku ‘yan aljanna fa yatlu'una kha'ifina wajilina sai su bullo suna tsoro suna fargaba suna ganin makafata an ya kharju mimma hum fihi kada dai fa za su fito ne daga aljanna din sun ji kira su leƙo sai a ce musu ta'rifuna haza ko kun san wannan fa na'am hazal maut sai su ce eh mun san wannan ai wannan ita ce mutuwa to waye bai santa ba kowa ya ɗanɗane ta kullu nafsin za'iqatul mauti kun san wannan mun san ta ita ce mutuwa fa yuqalu sai a ce to ya ahlan nari ya ku yan wuta fa yattali'una mustabshirina farihina sai su leƙo kawunan suna masu albishir suna farin ciki sun ɗauka an ya kharuju fihi za su fito ne daga wannan azaba shikenan azaba ta ƙare sun ji kira sun leƙo sai a ce musu a ta'arifuna haza ko kun san wannan fa yaquluna na'am su ce mun sani hazal mautu ai wannan ita ce mutuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fayu umaru bihi ala sira sai Allah ya umarni a yanka mutuwan akan gadan siradi sai an yanka ita mutuwar fayuqalu lil fariqaini sannan a gaya masassa biyu din da ‘yan aljanna da ‘yan wuta a ce musu kuludun fi ma ta tajiduna ku dawwama cikin abin da kuka samu kawunan kula mauta ha abadan babu sauran mutuwa kuma har abada Allah ka samu dawwama cikin rahamarka abu na biyu da ita wannan aya ta suratul bakara take karantar da mu Allah matsaukaki ya ce wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa azan sun maka tambaya game da haila ka ce kazanta ne Allah ya ce fa'tazilun nisa'a fil mahid sai ku nisanci mata a lokacin haila wannan shine umarni wanda Allah maɗaukaki ya yi mana wato hukunci da yake kanmu me yasa Allah ya ce mu nisanci mata a cikin haila sai da ya fara bayyana illa ya ce huwa azan kazanta ne amma hadisi da duk kaga an karanta akan cewa akwai wata illa ta haila wannan hadisi bai inganta ba misali akwai hadisin da ake cewa man atamra atahu wa hiya ha'idun fa ja'a waladuhu ajzama fala yalumanna illa nafsahu wanda ya tara da iyalinsa tana haila sai ya haifi ɗa kuturu wanda duk ya tara da iyalinsa tana haila sai ya samu kuturun ɗa to kare ya zargi kowa face kansa wannan hadisin ba shi da asali duba almajuruhi na mujallar na biyu shafi na saba'in da hudu malamai sun ce hadisin nan ƙarya aka yi wa annabi Muhammad. Allah dai ya faɗa, ƙul huwa azan ita haila ƙazanta ce, don haka ku nisanci mata a wannan lokaci. To idan Allah ya yi hukunci, wajibi ne akan musulmi ya bi wannan hukunci. Ku nisanci mata a lokutan haila. Wane irin nisanta aka ce mu yi, banda kwanciya da su. kwanciya da su halal ne mata da suke cikin haila saboda hadisin Aisha wanda yake sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 241 Aisha ta ce ah, kuntu ana wa rasulullahi nabitu fi shi'aril wahidi wa ana ha'idun ni da manzon Allah muna kwanciya a shimfiɗa guda a mayafi guda kuma ina cikin haila shi yasa malamai suka ce wajibi ne a yi rabon kwana har da mace mai haila ba daidai ba ne don mata tana haila ka ce to kwanan ɗakinta ya faɗi wannan saba ka'ida ne kuma ya zama an ci ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana rabon kwana da mata da suke cikin haila amma kamar mata da suke cikin jinin biki wannan malamai sun ce babu laifi don an kira ban kwana da su amma nan kuma nan ma sai an nemi amincewarsu sai idan sun amince sannan a ƙaurace musu tsawon kwana arba'in ka duba fatawa sa'adiyya shafi na ɗari hudu da sittin da bakwai amma haila ba daidai ba ne a nisanci mace domin tana cikinsa haka nan mace da take cikin jini na Al istihaba jini na ciwo hailan da ba ta ɗaukewa ita wannan mata ba a haramta tarawa da ita ba ba a haramta kuma kwanciya da ita ba ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 302 da fathul bari mujallal na farko shafin 428 Allah ya ce fa'tazilun nisaa fil mahid ku nisanci mata a lokacin haila bi ma'ana kada ku tara da su abinda Allah madaukaki yake nufi kenan abu na uku shine Allah ya ce wala taqrabu hunna hatta yatahurna kada ku kusanci matan da suke haila sai sun yi tsarki don haka a cikin almuguni littafin ibn kudama mujallar na farko shafin 419 ya ce ammal wa qablal gusli in mace jininta ya ɗauke haramun ne ka tara da ita wannan mata kafin ta yi wanka fi kauli aksari ahalil ilimi mafi yawan malamai hakanan suka faɗa me yasa saboda Allah ne ya ce wala taqrabu hunna hatta yatahurna kada ku kusance su sai sun yi tsarki tsarkin nan ko ba wai daukewan al'ada ake nufi ba har sai sun kai ga yin wanka idan Allah ya yi hukunci wajibi ne mu bi wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran takuna lahumul khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة بايا كسن شوى ديدي قمتم مي إيماني كومة مي إيماني إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا الله دمن زنسا سك حكم توان الأمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم سنة أسامو سنة دون زائي نرنسو دبان Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza sai kuma aka samu kana da wani zaɓi daban Allah ya ce wannan bai dace ba wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina wanda yake saba ma Allah yake saba wa manzonsa hakika wannan yana bace bata bata mabayyaniya don haka idan mace tana haila Allah maɗaukaki ya haramta mana mu kusance ta kusanta ta jima'i wala taqrabu hunna hatta yatahurna kada ku kusance su sai sun yi tsarki inji Allah madaukaki mafi yawan malamai kuwa fatawasu kenan sai mace ta yi wanka kafin nan ma ka kai ga jima'i da ita akwai hadisai da dama waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana akan mutumin da ya saba ma ka'idan nan misali hadisin abu huraira wanda yake cikin sahihu sunan ibn maja hadisi na 522 yana sunan turmizi da kuma sunan nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata ha'iban aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala muhammadin wanda ya tara da mai haila ko ya tara da mace ta duburanta ko ya tafi gun boka wannan mutum ya kafirce ma abin da Allah ya saukar wa annabi Muhammad wannan hadisi yana da tsanani akan haila Allah maɗaukaki ya tsawatar mana ya ce wala taqrabu hunna hatta ya tuhurna kada ku kusance su sai sun yi tsarki annabi kuwa ya ce wanda ya tara da mai haila ko ya tara da mace ta duburanta ko ya tafi ga boka wannan mutum ya kafirce ma abin da Allah ya saukar wa annabi Muhammad wannan hadisi yana da tsanani don haka ya kamata mu gane in Allah ya hukunci wajibi ne mu kiyaye wannan hukunci saba ma dokar Allah haramun ne akan musulmi kuma hadisi ya tabbata game da kafara wanda a dalilin kafaran nan yasa malamai da dama suke cewa akwai sauƙi tattare da waɗannan abubuwa guda uku waɗanda annabi ya haɗa a cikin hadisi guda jima'i da mace mai haila da jima'i da mace ta duburanta da kuma tafiya ga boka tafiya ga boka shine ya tabbata babu shakka mutum yana kafurta amma waɗannan abubuwa guda biyu suna da sauƙi musamman tarawa da mace a lokacin haila domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta yin kafara akan haka tunda ko akwai kafara ashe akwai sauƙi kenan hadisin abdullahi dan abbas anin nabi sallallahu alaihi sallam, aka tambayi manzon Allah fillazi ya ati mar'atahu wa hiya ha'idun mutum ne ya tara da matarsa tana cikin haila qala sai annabi ya ce ya tasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinarin mutumin nan sai ya ba da sadakan sulan zinare ko rabin sulan zinare ko dai ya bada sadakan sule na zinare shine addinar ko kuma sule guda rabin sule din shine nisfu dinar yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi 238 abdullahi bin abbas ya ce idza asaba fi dami fa dinaru abinda annabi yake nufi idan mutum ya tara da matarsa tana cikin jinin tun jinin bai ɗauke ba to wajibi ne sai ya ba da sadaka kwatankwacin sulan zinari wa idza asabaha fin qita'id dami idan kuwa jinin ya ɗauke amma kafin ta yi wanka sai mijin ya tara da ita fa nisfu dina to shi kuma zai ba da rabin sulan zinari bambancin kenan wanda ya tara da mace tana cikin jinin haila wajibi ne ya bada sadaka na sulan zinare idan jinin ya ɗauke kafin ta yi wanka zai ba da sadaka na rabin sulan zinare akwai riwaya da take sahihu sunan tirmizi hadisi na 118 annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kana daman ahmara fa dinarun wa in kana daman asfara fa nisfu dinarin idan jinin ja ne to zai bada sulan zinare idan kuwa jinin ya zama ruwan kwai to zai bada rabin eh, rabin sulan zinare wato abin nufi lokacin da macen take cikin jinin al'ada ta. annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta da cewa wannan lokaci mutum zai ba da sile ne guda amma in jinin ya ɗauke to za a samu jinin da ke fita daga jikinta launinsa ma ya canza don haka rabin sulan zinari ne kimansa kuwa shine dubu biyar naira dubu biyar da naira arba'in ko ga wanda ya tara da matarsa tana cikin haila ya bada sulan zinari in ji annabi muhammad sulan zinare kuwa kimarsa naira dubu biyar ne da arba'in idan ko jinin nata ya ɗauke kafin ta yi wanka ya tara da ita to zai ba da rabin haka sai ka yi lissafi ka zo fatawa lajnati da'ima a mujallar na goma sha tara shafi na ɗari biyu da saba'in da hudu malamai suke cewa ita wannan mata ita ma kafaran yana kanta idan da zaɓinta ne kenan aka tara da ita in kuwa da ƙinta ne aka tara da ita to kafaran yana kan mijin ne shi kaɗai abu na hudu wanda Allah ya karantar da mu a cikin wannan aya shine yace inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin lalle Allah yana son masu yawaita tuba kuma Allah yana son masu kulawa da tsarki masu kokarin tsarkake jikunansu ah, mutumin da yake yawaita tuba Allah yana son shi mutumin da yake kulawa da tsarki shi ma Allah yana son shi inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin wannan ya dace da hadisin sayyiduna umar wanda yake sahihu sunan tirmizi hadisi na 48 wata sunna da ya kamata mu rike ta da kyau saboda albarkan da yake cikinta da yawa mutane sun santa amma tunatarwa abu ne mai tasiri ga mai imani annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tawabba'a fa ahsana alwudu'a wanda yayi alwala ya kyautata wannan alwala tasa thumma qala bayan ya gama alwala sai yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين futihat lahu samaniyatu abwabil jannati yadkhulu min ayyiha sha'a za a buɗe masa kofofin aljanna guda takwas ta kowace daga ciki ya ga dama zai shiga in ka gama alwala ka yi wannan zikiri ashhadu Allah, ilaha illallah wahdahu la sharikala wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين in ka yi wannan addu'a annabi ya ce Allah zai buɗe maka kofofin aljanna guda takwas amma ɗaga yatsa babu shi a sunnar manzon Allah Hakanan ma ɗaga ido ɗin ka duba irwa'ul galil a mujallar na farko na ɗari da talatin da biyar da yawa in sun gama alwala sai mutum ya ɗaga yatsa babu shakka akwai hadisi amma hadisin bai inganta ba da ɗaga yatsan da ɗaga idan dukkan su ba su da asali abin da ake so ka rike shine wannan zikiri أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أقوي وانا حديثي نا عبد الرحمن بن ثابت وانا تابعيني ينا تكين صحيح سنن الترمزي حديثي ندبو بيودة أريئكو دا تمانين يجي سألت حفصة abinci Abdurrahman na yi tambaya ga wata mata da ake kiranta Hafsa bintu Abdurrahman ‘yar uwarsa ce, qultu laha na ce mata, inni uridu an as'alaki an shay'in ina so in miki wata tambaya wa ana astahyi an as'alaki anhu amma fa ina jin kunya ‘yar uwarsa ce, ina so in miki tambaya game da al'amari na addini. faƙala sai ta ce masa sal yabna afi amma ba ya kai ɗan uwana yi tambaya abinda duk ya bayyana gare ka abin da kake so tambaye ni in dai na san amsa zan baka qala sai yace as'aluki an itiyanin nisa'i fi adbarihinna ina tambayan ki game da hukuncin tarawa da mata ta bayan su kaga tambayar tana da nauyi bare kuma a ce za a yi ta ga mace shi namiji ne ita mace ce wannan tambaya in aka yi ta mutum sai ya ɗauka mai tambayar ba shi da kunya don haka yasa ya gabatar da uzurinsa kafin ma ya tambaya ina da tambaya amma fa ina jin kunya sai ta ce kai tambaya yace tambaya ta a game da hukuncin jima'i da mata ta baya ne ko kin san wani abu daga sahabban annabi Muhammad akan wannan hukunci faƙala sai ta ce haddasat ne ummu salama matar manzon Allah ta bani labari matar annabi Muhammad ta bani labari kaga hikimar da yasa ya tambaye ta kenan saboda ita ta yi zamani da sahabban annabi Muhammad ta san matan manzon Allah don haka za ta bashi amsar tambayan da yake so tambaya ce da take tsakanin maza da mata mai amsa wannan tambaya ku sai mace wannan mata ita ma ta samu amsar ne daga wajen mace 'yar uwarta matar manzon Allah akwai saɓanin al'ada kana samun wannan ƙabila al'adarta daban waccan kabila ma al'adarta daban to abin da ya faru kenan farkon musulunci in ji ummu salama matar annabi muhammad ya ce kanatil ansaru la tujabbi matan madina in za a yi jima'i da su ba su yin goho wa kanatil muhajiri na tujabbi su kuwa matan muhajirai matan makka kenan da suka hijira suka dawo madina tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma a wajen jima'insu suna goho in ji matar manzon allah hukunci ya zama tilastai sai an faɗa shi yasa matan annabi muhammad take wannan bayani ummu salama ta ce matan madina al'adarsu in za a yi jima'i da su ba sa yin goho amma matan makka su kuma mutanen makka al'adarsu ta wajen jima'i suna goho wa kanat yahudu taqulu to yahudawa a madina suke babu yahudawa a makka a wancan zamani suna da al'ada yahudawa suna cewa innahu man jabba imra'atahu kanal waladu ahwal duk wanda ya yi jima'i da matarsa ta yi goho ya tara da ita ta baya to za a haifi ɗa mai harare garke mai harare garke shi ake kira cross-eyed wanda idanunsa ba su tsaya daidai ba kaga wannan idan ya karkace wancan ya karkace yahudawa suke da wannan al'ada suna gaya wa larabawa madina in dai kuna tarawa da matanku suna goho ta baya to babu shakka in an haifi ɗa ɗan nan sai ya taho da harare garki falamma nan muhajirin in ummu ta ce to a lokacin da masu hijira musulman maka suka dawo madina musulunci ya kawo wani alhairi na auratayya tsakanin mutane daban-daban tunda musulunci ya karantar da cewa musulmai duka ɗaya ne don haka mutumin maka sai ya auri matar madina mutumin madina ya auri muhajira matar maka auratayya ya shiga tsakani nakahu fi nisa'il ansar fajabuhum to mutanen maka sun auri matan madina su kuwa mutanen maka sun saba a nasu hali ta wajen jima'i da mata sukan yi jima'i da mata ta baya matan madina kuwa ba su saba da haka ba in Musalama ta ce to mazan makka muhajirai da suka auri matan madina sai suka samu matsala duk wanda ya zo zai tara da matarsa ya ce ta yi goho zai ta ce a'a ba zai yiwu ba fa a bacci mar'atun an tutai a zaujaha sai kowace mace ta ki biyayya ga mijinta yana son ya jima'i da ita ta baya ta ki wa sai ta ce lan taf'ala dalika hatta atiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban yadda in yi maka biyayya ka yi jima'i da ni ta baya ba sai mun je ga manzon Allah sai na yi mai tambaya kaga sahabbai sun fahimta ko mai ƙanƙantar mas'ala wajibi ne a yi tambaya ga annabi Muhammad ashe annabi ya taho ne ya karantar da mu rayuwa baki ɗayanta hatta ma yadda za mu yi jima'i da matanmu sahabbai sun fahimci haka don haka mace ta ƙi yadda mijinta ya tara da ita ta wannan siffa ta ce ban yadda ba sai na je na yi tambaya ga annabi muhammad ummu salama ta ce to fa'atat sai ga wata mata ta zo kuma ranar annabi yana gidan ummu salama fa zakarat laha zalika me ya kawo ki tace ina da tambaya na auruwa ne shi ko muhajiri ne to gashi nan ya taho zai jima'i da ni yace sai dai in yi goho ni ko na ce ban yi mu ba mu saba da wannan ba ba zan yadda ba sai na tambayi manzon Allah abin da ya kawo ki kenan tace eh sai tace to ijlisi hatta ya ati rasulullah ki zauna hatta ya ati rasulullah har dai manzon Allah ya taho idan annabi ya zo zan gaya masa sai ki je ki isar da eh, tambayar ki wannan mata tana zaune in ji ummu salama falamma ja'a rasulullah a lokacin da manzon Allah ya iso gida sai ummu salama ta ce to ga annabi ya zo bismillah istahayat al-ansariya ummu salama ita ce wannan mata kuma sai kunya ya rufe ta an tas'alahu ba za ta iya tambayar annabi ba wannan tambaya ta yi girma me za ta ce wa annabi ta yi ta tunani yadda za a fito da tambayar nan dai ba mafita ta ce kai fa kharajat ba sallama ta bar gidan ta fita ta kama hanya ta tafi bayan ta tafi ummu salama ta ce fa zakartu zalika Ah, sai na faɗi wannan linnabi sallallahu alaihi wasallam sai na faɗi haka ga annabi na ce masa ya rasulallah kaji kaji ka ga matar da ta fita wannan mata ta taho ne ta yi maka tambaya annabi ya ce me tambayan tambayanta shine ko halal ne mutum ya tara da matarsa ta baya to amma fa kunya ya rufe ta ta kasa tambayan ta kama hanya ta tafi sai annabi ya ce ud'u ah, ah, hali ki kira min ita fadu'iyat sai aka kira wannan mata ta dawo kafin ta iso sai Allah ya saukar da aya ta gaba nisa'ukum harsul lakum nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum anna shi'tum وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الله يفكر آية تقريب عشرين أكت سورة البقرة نساؤكم حرس لكم ما تنكو غونكنكني فأتوا حرسكم أن شئتم سيكو جيم غونكنكو تئن دكو كسو wa qaddimu li anfusikum kuma ku gabatar makawunan ku aikin alhairi a lokacin jima'i kullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakun e, mulaquhu za ku sadu da Allah a ranar kiyama wa bashirul mu'minina kuma kai albishir ga masu imani matan nan tana isowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mata wannan aya nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashshiril mu'minin shikenan matar ta samu amsa manzon Allah ya ce samaman wahida in dai ta hanya ɗaya ce za a yi jima'i da ke ta baya wannan halal ne wa samamu as-sabilul wahid wato hanya guda akwai riwaya ta biyu da take cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 2381 hadisin sayyiduna umar abdullahi dan abbas ya bada labari yace a umaru ila rasulillah sai ga umar ya taho ga manzon Allah a rikice ya rasulullah yace ya manzon Allah halaktu na dai halaka kala ce wa ma a halaka ka me halaka ka ya umar kala sai ce hawwaltu rihili allailata ai daren jiya na hau abin hawa na ta baya wato abin nufi ya tara da iyalinsa ta baya falam ya rudda alaihi shay'an manzon Allah bai mayar masa da amsa ba fa auha Allahu ila rasulihi hazihi al-aya shine Allah yayi ma annabi wahayin ita wannan aya wato dalilin saukanta kenan Allah ya saukar da aya nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين akwai sabubba da dama waɗanda malaman sunna suka ambata dalilin saukan ita wannan aya kuma waɗannan hadisai baki ɗayansu sun inganta Allah ya saukar da wannan aya don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Umar aqbil wa adbir ka tara da iyalinka ta gabanta ko ka juya ta bayanta da ake so wattaqi dubura wal haidata ka kiyaye jima'i da ita ta dubura da kuma lokacin haila wannan shi ya tabbatar da cewa haramun ne mutum ya tara da matarsa ta dubura kamar yadda Allah ya haramta jima'i da mace a lokacin haila Allah ya ce wattaqullaha ku kiyaye Allah wa alamu ku rika sanin cewa annakum mulaquhu lallai fa za ku sadu da Allah a ranar kiyama abubuwa biyun nan an haramta muku jima'i da mace a lokacin haila da kuma jima'i da mace ta duburanta to amma akwai sahabbai waɗanda suka samu kuskuren fahimta kamar Abdullahi dan Umar yake ganin tunda Allah ya ce nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum matanku gonakinku ne ku je ma gonakinku ta duk inda kuka ga dama ta duk inda kuka ga dama ashe jikin matarka ta ko ina halal ne gare ka inji Abdullahi dan Umar wato farjin ta halal ne gare ka duburanta ma halal ne gare ka fahimtar sa kenan wannan labari ya isa ga Abdullahi dan Abbas a zamanin sahabbai suna da rai ka duba sahihu sunan Tirmidhi ah, da kuma sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1896 Abdullahi dan Abbas aka ce masa ga fahimtar fa Abdullahi dan Umar Allah ya ce matanku gonakinku ku je ma gonakinku ta duk inda kuka ga dama sai Abdullahi dan Abbas ya ce to dubura wajen gona ne ai an san farji nan ne gona inda ake shukan ɗako ita kuwa dubura mai ake shukawa in ji Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya ce ba haka bane kuskure ne kana hazal hayyu min al ansar kun ji dalilin saukan wannan aya wannan jama'ar mutanen Madina suna da al'adarsu wa hum ahalun wasanin a zamanin da kafin annabi ya taho Madina matsafa ne suna bautan gumaka ma'ahazal hayy Minal yahud suna zaune da wancan jama'a ta Yahudawa wahum hum ahalu kitabin su ko Yahudawa masu littafi ne kanu rauna lahum fadlan alaihim min al-ilmi sai larabawan madina suna ganin ai yahudawa suna da daraja don ko Allah ya ba su ilimi suna da littafi akwai littafin attaura a wajensu tunda suna da littafi to larabawan madina sai suna kwaikwayon al'adan yahudawa suna ganin cewa ai yahudawa masu ilimi ne duka wata al'ada su ma tana da kyau fakanu yaktaduna bi kasirin min fi'lihim abdullahi ibn abbas yace don haka larabawan madina sai suna yawaita kwaikwayon yahudawa ta al'adunsu galibin abin da suka gaba Yahuda ya aikata sai Larabawa Madina su su aikata hujjansu ai Yahudawa suna da ilimi mai ilimi kuwa ba zai wani abu mara kyau ba saboda haka duk abin da suka ga Yahudawa sun aikata su ma sai su aikata inji Abdullahi dan Abbas fa kana min amri ahlil kitab yana daga cikin al'amarin Yahudawan Madina la ya'tuna nisaa illa ala harfin al'adarsu ita ce ba sa jima'i da mata haidai su kwanta a gefen jikinsu gunda ita ce al'adar yahudawa in ji abdullahi dan abbas kafin annabi muhammad ya koma madina idan yahudawa za su yi jima'i da matansu matan sai su kwanta a gefen jikinsu ba sa yin rigingine ba sa wato ba su yin goho ba sa ribda ciki sai su kwanta a gefen jikinsu abdullahi bin abbas ya ce wa zalika askaru ma yakunu ma mar'a wannan ita ce siffar da tafi sutur ta mace mace ta kwanta a gefen jikinta fa kana hadal hayyu min al ansar to sai zamanto larabawan madina kad akhadhu bi zalika an fi'lihim min fi'lihim sai su ma suka kwaikwayi yahudawa in za su yi jima'i da mata matan sai su kwanta a gefen jikunansu Abdullahi bin Abbas yace ana nan akan haka sai Allah ya turo annabi Muhammad manzon Allah ya gama wa'azinsa a Makka shekara goma sha uku ya hijira ya dawo Madina aka wajabta hijira ga musulmai mutanen Makka suka ringa tiɗaɗowa Madina ana zuwa su kuwa mutanen maka ba su san wannan al'adan ba abdullahi bin abbas ya ce wa kana hazal hayyu su kuwa mutanen makka yashrahuna nisa a sharha warware mata suke iyakan warwarewa in ji abdullahi dan abbas me ake nufi wato suna jima'i da mata ta kowace siffa wa talazzazu min hunna suna jin daɗin jikin mata mutakabbilatin in ma ta gaban matan wa mudabbiratin ko ta bayan matan wa mustalqiyatin mata su yi rigingine duka waɗannan siffofi mutanen Makka suna bi ta wajen jima'i falamma qadima almuhajiruna almadinata a lokacin da muhajirai suka iso madina tazawwaja rajulun minhum imra'atan min al-ansar sai ga wani mutumin Makka ya auri matar madina fa zahaba yasna'u biha zalika mutumin makka sai ya tafi zai mata abin da ya saba yi a makka ya tara da mace ta yadda ya ga dama a kwance a rigingine ta juya ta baya ta gaba ta ko'ina fa an karatu tuwalai ta ce ba zai yiwu ba in ji abdullahi dan abbas wakalar ta ce inna kunna nu'uta ala harfin mu mutanen madina mu ta wajen jima'i shine mu kwanta a gefen jikinmu fasna zalika in kana son ka tara da ni to haka za ka yi wa illa in ko baka yadda ba ni to ka nisance ni ba zan taɓa yadda ka kwanta da ni rigingine ko da ciki ko in yi magoho ba fa shari'a amru magana sai ta bi gari in ji abdullahi dan abbas magana ta yaɗu fa balaga zalika rasulullah sai labari ya isa ga manzon Allah da labari ya isa ga manzon Allah fa shi ne Allah ya saukar da wannan aya in ji Abdullahi dan Abbas nisa'ukum harsun lakum matanku gonakinku ne fatu harsakum annashi'tum kun ga Allah ya sake warware wata al'ada ta Yahudawa kuma al'ada ce ta Yahudawa ba sa cin abincin mai haila ba sa shan abin shan mai haila suna koran mai haila daga gida manzon Allah da ya taho sai Allah ya warware wannan al'ada ya haramta to al'ada ce ta Yahudawa in za su yi jima'i da mata mata su kwanta a gefen jikinsu to Allah sai ya warware wannan al'adar ma aka haramta ta Allah ya ce nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna shi'tum matan ku gonakin ku ne ta inda kuka ga dama ku shige ma gonakin ku wato bi ma'ana abin nan da wannan balaraban makka zai yi shine daidai ba abin da mutanen madina suke yi ba abdullahi bin abbas da ya karanta wannan aya ya ce dalilin saukanta kenan sai annabi ya ce abin da mukbilatin halal ne ku tara da mata ta gabansu wa mudbiratin ko ta bayansu ba da an yakuna fil farji abin da kawai yake wajibi a kanku shine ya zamanto kuna jima'i ne ta farji wa inna ma kanat min qibali duburiha fi qubuliha in ma ta baya za ku tara da mata ku tabbata dai ta farji ne shine sai Abdullahi bin Abbas ya ce fa auhama ibnu Umar wannan aya ta sa Abdullahi dan Umar yayi kuskuren fahimta Abdullahi bin Abbas ya ce wallahu yaghfiru lahu Allah ya gafarta ma Abdullahi bin Umar da yake dukkan su sahabbai ne ana iya samun kuskure a gun kowa sai ce wa amma inna ma kana alhadisu ala haza in kuna son ku ji dalilin saukan ayan nan to yadda na gaya muku din nan fa shine Allah bai taba halatta a yi liwaɗi da mace ba in ji Abdullahi bin Abbas da aka ce ku tara da matanku ta baya ana nufin tafarjinsu haramun ne ku tara da matanku ta duburansu wannan Allah maɗaukaki ya haramta kuma ita ma matan haramun ne ta yi biyayya ga mijinta idan miji ya nemi liwaɗi da mace haramun ne ita wannan mata ta bashi dama da zo fatawar lajinati da'ima mujallar na goma sha takwas shafin ɗari biyu da tamanin da ɗaya in ma ya matsanta daidai ne aure ya mutu akan wannan me yasa saboda liwaɗi yana da sharri a karantarwar annabi muhammad ba daidai ba ne mace musulma ta yarda mijinta ya dinga liwaɗi da ita ya saba ma sunnar annabi Muhammad. Akwai hadisin Huzaima bin Sabit yana cikin sahihu ibn eh, sahihu ibn Majah hadisi na 1561 yace inna sa'ilan sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wa akwai wani mutum da yayi wa annabi tambaya hadisi ya inganta wani mutum yayi wa manzon Allah tambaya an itiyanin nisa'i fi adbarihinna ya rasulullah ina hukuncin mutum yayi jima'i da matansa ta duburanta faqala halalu sai manzon Allah ya ce halal ne da annabi ya faɗi haka inji Huzaima bin Sabit qala sai ya ce au qala ko ko a wata riwaya ya ce la ba sababu laifi falamma walla mutumin ya juya ya kama tafiya ashe annabi bai fahimci tambayarsa bane shi mutumin yana tambaya ne ainihin jima'i ta dubura ba wai ta baya ba ba wai macen ta yi goho aka yi jima'i da ita ta farjinta ba an yi jima'i da ita ne ta dubura manzon Allah da ya fahimci tambayar nan sai ya ce ku kira min shi sai aka kira mutumin ya dawo ce kai fa kulta wai ka sake tambayar dan inji inji manzon Allah sai ya ce ina tambaya ne game da jima'i da mace ta duburanta amin duburi ha shin amin ha fi ha annabi ya ce kana nufin ta juya bayanta aka yi jima'i da ita ta farjinta ku je da manzon Allah yake kokari ya tabbatar da gaskiya an aje kunya a gefe kana nufin wannan amin ha fi ha kana nufin ta yi goho aka yi jima'i da ita ta farji fa na'am yace wannan daidai ne amma duburuha fi duburiha fala manzon Allah ya ce amma ta juya baya a yi jima'i da ita ta duburanta manzon Allah ya ce wannan haramun ne inna Allah la yastahi min alhaq sai manzon Allah ya ce Allah baya kunyan faɗan gaskiya da ya faɗi wannan magana annabi ya ce Allah baya kunyar faɗan gaskiya la ta'atun nisaa fi adbarihinna kada ku yarda ku je wa mata ta duburansu wannan hadisi yana cikin sahihu sunan ibn majah hadisi na 1561 kun ga karara annabi ya siffanta haramcin mutum ya tara da mace ta dubura ya siffanta mana abin da ake nufi da ta yi goho kai jima'i da ita ta farji ake nufi ba ta dubura ba na biyu akwai hadisi yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 930 hadisin abdullahi bin abbas hadisin abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yanzuru Allah ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi dubur manzon Allah ya ce Allah ba zai kalli wanda ya tara da namiji ta duburansa ko ya tara da mace ta duburansa Allah ba zai Allah ba zai kalli wannan mutumin ba a ranar tashin kiyama wanda ya tara da namiji ya yi liwadi da shi ta duburansa da wanda ya tara da mace ta duburanta manzon Allah ya daidaita su a hukunci hukuncin su daya dukkan su Allah ba zai kallace su ba a ranar tashin kiyama hadisin yana sahihu sunan tirmizi kun ga wannan hadisin shi ma ya tabbatar da haramcin liwaɗi da matar aure sannan na uku hadisin Abu Huraira yana cikin sahihu sunan Ibn Maja hadisi na 1560 annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal ladzi ya'ti imra'atahu fi duburiha wanda yake tarawa da matarsa ta duburanta la yanzuru Allahu ilaihi yawmal qiyama Allah ba zai kallace shi ba a ranar tashin kiyama ga hadisin Abdullah bin Abbas da hadisin Abu Darda'i duka waɗannan sahabbai sun ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai kallaci mutumin da ya tara da mace ta duburanta ko ya tara da namiji ta duburansa Allah ba zai kallace shi ba a ranar tashin kiyama ah, har ma Abdullah bin Abbas da Abu Darda'i waɗannan dukkan su sahabban annabi Muhammad ne kowannensu yana cewa la yaf'alu zalika illa kafirun babu wanda yake liwaɗi da namiji ko mace face kafiri kafiri ne kadai yake liwaɗi in ji abdullahi bin abbas da kuma abu darda kun ga ashe liwaɗi yana da tsananin hukunci a karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine a ƙarshen ayan allah yake cewa wattaqullaha da yace nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum ku gabatar makawunanku me ake nufi da ku gabatar ma kawunan ku kafin kai jima'i da matarka ana son kai addu'a wannan addu'a ta tabbata a sunnar manzon Allah hadisi yana cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'o'i da yawa cikin su akwai wannan addu'a na jima'i yana sahihul bukhari yana sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna ahadakum idza ata ahlahu qala da dai a ce ɗayanku in zai yi jima'i zai ce bismillahi ashe hata jima'i ana yi mai bismillah a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma magana ce ta Allah tunda Allah ne ya ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar makawunanku eh, jima'i ni'ima ce Allah madaukaki yayi wa dan adam duk sa'ilin da zaka amshi wata ni'ima akwai buƙatar ka zan mai godiya ga Allah ka tuna ni'imar Allah Allah madaukaki yace ku gabatar makawunanku abu na alkhairi kafin ku yi jima'i din manzon Allah ya ce to kafin kai jima'in ka ce bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytan mimma razaqtana ita ma matan babu laifi don ta faɗa ko da shike hadisi ya taho ne akan cewa mijin ne zai faɗa amma ba a keɓance maza kawai da faɗin wannan addu'a ba malamai suna cewa ita kanta ma matar yana da kyau ta yi wannan addu'a addu'a mutum biyu fi mutum daya ka zo fatawar lajinati da'ima mujalla na goma sha tara shafin ɗari uku da hamsin da shida Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar makawunan ku aikin alkhairi sannan ku tabbata farkon jima'in ku zuwa ƙarshen jima'in ku an samu tsoron Allah shi yasa yace wattaqullaha ku kiyaye Allah ku san fa akwai ranar da Allah zai tada ku a gabansa a ranar tashin kiyama kuma za a muku hisabi wa alamu annakum mulaquhu ku sani cewa Allah za ku sadu da Allah wa bashirin mu'mini sai Allah ya ce ka yi albishir ga masu imani yana da kyau mu dakata haka ko eh, tun akwai wasu tambayoyi sai mu cika da su insha Allah Allah shi sa da cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da muka yi Allahu akbar a kafin karanta ta gina masallacin juma'a a garin Sulaja bayan sallah da sati biyu wanda yake ana bukatar yan uwa kowa ya bada taimakon shi gwargwadon abin da ya sawaka domin taimaka ma yan uwa da suke garin sulaja domin gina wannan masallaci kamar yadda mafi yawa kowa ya san muhimmanci gina masallaci saboda haka don Allah ana neman wannan taimako dan agaji su zagaya don an san wannan taimako farko ke da fatan malam ya sha ruwa lafiya a malam ina da <coughs> ina da wata matsala kuma na yi iya kokari na har na gaji duk sanda na yi niyyar yin sai wannan abu ya shiga zuciyata na ji kamar wani aiki nake yi mai nauyi bi ma'ana wato duk lokacin da ya tashi zai yi sallah ce na yi sallah asuba da azahar da kyar nake cika su sallar nan biyar a rana daya kuma ba a kan lokaci ba wani lokaci ma sallar ba ta cika sau biyar akwai wani taimako da malam zai iya mini ko mai wace shawara zai iya bani akan haka na damu kwarai da gaske akan wannan matsala da nake ciki kowa ka gani ya rike addini kokari yake dagewa ne ba kai kaɗai ba ne shaidan yake binka dukkan ɗan adam shaidan yana kokarin ya hana shi ibada dagewa ake yi a fi ƙarfin shaidan sannan a dubi hanyoyin da shaidan yake bi ya cutar da mutum a nisance su kamar misali miyagun abokai babu mamaki baka da abokan kirki shi yasa baka salloli akan lokaci da za ka dubi ta sashen abokan nan naka ka rabu da abokai waɗanda ba su kula da addini ba ka yi abota da masu addini da za ka ga addinin ka ya gyaru sannan e, ka rika tuna cewa kowa dagewa yake akan tsoron Allah kai ɗin ma wajibi ne akan ka ka dage saboda ka samu tsoron Allah a wannan ne muhimmin abu ba wai wata addu'a mutum zai yi wadda za ta sama masa imani ba jarabawa ce Allah ya saukar mana jarabawa ce domin shaidan da Allah ya turo shi jarabawa ne gare mu kuma kowa wajibi ne akan sai dage ga yafi karfin shaidan saboda ya tsira da addininsa tambaya ta biyu sai mai wannan tambaya ke cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya don Allah malam ya dace idan zan fara roƙon Allah na fara kiransa da sunayensa kamar ya Rahman ya Rahim sannan in kira da Hausa in ce don girmanka Allah don kudurarka don zatinka Allah albarkan manzonka ko albarkan wannan wata don Allah malam ko wannan fahimta ta wata dace ba tilas ba ne ka yi addu'a da larabci in ba ka iya addu'a da larabci ba daidai ne ka yi addu'a da yarenka kowane irin yare la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duwa fatawar lajina mujallar na takwas shafin 246 daidai ne kai addu'a da kowane harshe kana iya addu'a da Hausa Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza illa dai ka kiyaye kalmomin da kake faɗa dan kar ka je kai barna kuma to sai mai wannan tambaya ke cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam don Allah ina son ka mini ƙarin bayani idan ina karatun Qur'ani musamman ta ƙara ina tsananta sauri sosai don na ga na kai ƙarshen wasu surori da na ƙayyade ma kaina ko haka ya dace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙayyade mana sauka na ƙur'ani da kwana uku cewa duk wanda ya sauke ƙur'ani kasawan kwana uku to karatun banza yi amma in saukanka bai wuce kwana uku ba babu laifi amma duk da haka ba a so mafi abin da aka fi so shine ya zama kayi karatunka aya ɗaya karatun da duk zai zama kana haɗa ayoyi to ka tabbata ba irin karatun manzon Allah bane ka yi karatunka aya ɗaɗɗaya kana ba ma kowane harafi hakkinsa wannan shi ne ya dace a ainihin karantarwa na sunna amma don ka yi sauri saurin da bai wuce ka sauke ƙur'anin a cikin kwana uku ba wannan babu laifi duk da haka ka yi karatun nan aya ɗaɗɗaya shi ya fi dacewa yadda zaka ba ma kowace aya hakkinta ka duba alƙaulul mubin shafi na 89 tambaya ta gaba sai mai wannan tambaya ake cewa malam na ji an ce wai wani daga cikin magabata kullum idan ya yi addu'a baya shafawa a fuskansa sai ya shafa a jikin wani gungumen itace da ke kusa da shi a cikin haka sai wata rana aka ga gungumen yana tsiro da ganye wai duk domin albarka addu'a da yake kullum bayan wadda yake shafawa a wannan gungumen itacen shin malam menene gaskiya wannan labari wanda ya bashi labarin ya kamata ya tambaya wanda ya baka wannan labari shi ya kamata ka tambaye shi da farko ina ya ga labarin wani malami ne ko idan ka iya baka sunan littafi a littafi kaza ya karanta sunan malamin kaza sannan kuma a nemi sanin ingancin labarin amma wanda ya faɗi labari daban wanda zai faɗi sa daban daidai ba ba adalci eh. sai mai wannan tambaya ta da fatan malam ya sha ruwa lafiya don Allah ina son a yi mini bayani akan wata sallah da ake yi a ranar juma'a ta ƙarshen watan Ramadana ta ƙarshen watan ramadana raka'a nawa ce yaya ake yin ta kuma yaya ingancin ta wani lokaci kaga irin abin kenan yanzu wani ya gaya masa ana wata nafila a ranar juma'a ta ƙarshen azumi ba ni bane kuma sai ya bar wancan mutumin ya zo yana tambaya na raka'a nawa ake wannan nafila ai kaga wannan ma kuskure ne kamata ya yi in mutum ya ce masa akwai wata nafila da ake a juma'ar ƙarshe sai ce ta mala a wani littafi wayar waito hadisin annabi ne ya faɗa ko in ya gama tarawa shi kenan sai kyale shi sai zai ce to malam wani ya ce a littafi kaza annabi ya ce kaza ina inganci tambaya ta gaba sai mai wannan tambaya ke cewa malam ina tambaya ne akan kwai kwan zabo da ake sawa kaza da kyankyasa shin ya halatta yin haka in ka zo majmu'u fatawa mujallal na 35 shafin 208 yayi magana akan rashin laifin a hada wata dabba da wata dabba in dai dukkan su halal ne cin namun su abinda dai ba a so shine zan an haifar da dabba ta haram tsakanin halal da haram amma tsakanin halal da halal ne abinda aka samu aka haifa din shi ma halal ne a ci shi tambaya ta gaba sai tambayarsa ta gaba yake cewa malam ina da kaji sai ya zamanto mazuro yana shigowa yana cin su shin ina iya sa mashi magani don ya mutu babu laifi don mutum ya kashe wata dabba da take cutar masa idan dai bai san mai dabban ba amma in ya san akwai mai dabban to kamata ya yi ya je ya kai kukansa ga wannan mutumi kafin ya kashe amma don kisan wata dabba mai cutarwa gare ka ba haramun ne yana cikin fatawa mu'asira shafi na 399 illa dai siffan kisan ta nan ne kuma ake iya yin laifi matukar siffan kisan bai zama an yi wata siffa da musulunci ya haramta ba babu laifi sai tambayarsa ta uku yake cewa an ce jini haramun ne to muna haɗa shi da masara mu nika mu dinga ba kajin turawa ina hukuncin yin haka malam babu kyau mutum ya ciyar da dabba haram amma kuma in an yi hakan to duk sa'ilin da ya zo sai da dabban dole ya faɗa ma wanda ya saya saboda ba a cin dabban da take wace haram sai an ciyar da ita halal na kwana uku ka duba irwa'ul galil mujallar da takwas shafi na ɗari da hamsin da ɗaya don haka hakki ne ka gaya wa mutumin da duk zaka sayar ma wannan dabba da ka ciyar da ita haram cewa ya sani dabban na ta kiwaci haram kada ya yanka ta ya ci a ranar domin haramun ne sai ya kiwata ta da halal na kwana uku in kaza ce kafin ya ci na'am sai wannan yake ta tambaya ta mala ita ce menene hukuncin dunkula hannu da wasu ke yi wajen tasowa daga sigara. a ta'ajil akwai muhawara da yawa akan wannan tsakanin malamai shine mutum ya dunkula hannunsa a lokacin da zai miƙe a sallah akwai masu ganin daidai ne kamar yadda ya zo a cikin tamamul minna shafin 196 akwai kuma masu tsokaci da korafi akan hadisin bai inganta ba yana cikin annasiha lima fi silsilatul hadisi sahiha shafin 131 wato duk sa'ilin da aka ce malamai fahimta su ta saba akan wata matsala don wani ya ɗauki wata fahimta bai kamata ka kyamace shi ba tunda yana da hujja in mutum ya yi ta'ajin ba abin kyama ba ne gare ka don yana da madogaro akwai hadisi kuma wasu malamai sun inganta in mutum ya ƙi yin ta'ajin shi ma yana da madogaro akwai wanda suka ce hadisin bai inganta ba saboda haka shi ba zai yi ba na'am tambaya ta gaba sai tambayar sa ta gaba yake cewa malam shin menene fa'idar tsanantawa wajen waige wajen sallama bi ma'ana wajen sallame sallah waɗansu ke yi har suna ganin cewa idan ba a yi haka ba sallar ba ta yi ba akwai hadisi yana sahihu muslim hadisi 582 inda aka siffanta yadda mazan Allah yake sallama an ce in ya juya fuskarsa ta dama hatta yura baya khaddihi yana juyawa sosai har sai an ga farin kumatunsa ya juyo ta hagu haka sai an ga farin kumatunsa yadda aka siffanta sallar manzon Allah kenan ba a ce manzon Allah yana juyawa sai ya duba na bayan shi ba ko sai an ga farin kumatunsa don mutum ya ɗauki wannan bai laifi ba na gaba sai mai wannan tambaya yake cewa tambaya ta ita ce malam shin ko ya halatta idan mutum ya je aikin makka ya sa haƙori game da sa haƙorin makka ga namiji babu shakka a musulunci ya haramta wa namiji ado da gol haramun ne illa idan larura ce ta sa eh, sai ya yi amfani da gold din na a haƙoransa tunda ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu sahabbai waɗanda mazan Allah ya musu izini suka yi amfani da gold din saboda rashin wasu sassa na jikunansu a bisa ga wannan a halin larura daidai ne amma mutum ya ɗauki gold ba larura ba ya yi amfani da shi a matsayin ado haramun ne sannan mace nan ne malamai suka yi muhawara babu shakka da dama suna cewa halal ne mace ta sanya haƙorin gol babu laifi don tasa yana cikin fatawa zina shafi na 156 tambaya ta gaba sai mai wannan tambaya yake cewa ina tambaya dangane da wanda ya yi aure sai da aka kawo matar sannan ya gane tana da ciki ta mun amsa tambayar nan tuni cewa auren da aka yi shi akan ciki babu shi yana cikin fatawa lajina mujallar na 18 shafin 246 sai tambayar sa ta gaba yake cewa menene hukuncin wanke ango da ake yi har ana sa mashi lalle shin ya halatta yin haka a musulunci al'ada ce bid'a ne babu shi sai mai wannan yake ta tambaya ta ita ce malam an kira sallah liman bai zo ba shin za mu iya gabatar da wani ya wuce don ya ana iya gabatarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa an kira sallah baya nan bilal ya umarci abdurrahman bin auf ya yi limanci a irin wannan diya auku haka nan lokacin da sai na abubakar ya yi limanci saboda manzon Allah baya nan don wani ya wuce a rashin liman ba laifi ba ne sai dai laifi ne a gaggauta saka wani ba tare da an bincika ba sai an bincika bilal yana tafiya ne musamman gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma sanar da shi an kira sallah lokaci jama'a sun haɗu ana jiransa manzon Allah ya fito to ina laifi dan an bi liman babu mamaki akwai uzurin da ya rike shi hakkinsa ne a bishi kuma hadisi ya tabbatar mana babu kyau da an kira sallah ma a kama sallah din manzon Allah ya umarci Bilal idan ya kira sallah ya jira a samu lokaci gwargwadon yadda mutum zai iya tafiya ya yi bayan gida ya gama ya yi alwala ya zo masallaci sai ka kimanta minti nawa zai ɗauka irin wannan duka ya kamata a kiyaye su kafin wani ya wuce ya yi limanci a madadin liman tambaya ta gaba a wannan yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya kwanakin baya ta yi bayani akan malaman da ke zama suna karatun alkur'ani ana biyan su to malam sai wata matsala ta same ni sai na nemi malamin sunna na yi masa bayani na samu abin goro na bashi domin ya yi min addu'a shi malam na yi daidai ko kuwa na saba ma shari'a da malamai suka ce babu laifi sadaka ga kowa kuma a kowane lokaci abu ne mai kyau ka yi sadaka ga kowa kuma a kowane lokaci musamman ma sadaka ga malaman sunna don in ba ku taimaki malamai ba wannan shi ke sa malami ya koma tsatsuba da sauransa yadda zai samu abin da zai ci amma muddin ana taimaka musu tilas za su riƙe sunna sannan cewar ka ba bashi akan sharaɗin ka masa addu'a wannan ba daidai ba ne ya nuna kenan ka bashi ne a matsayin ladan ya maka addu'a shi yasa malamai suka karhanta yana cikin majmu'u fatawa na Islam kyauta saboda addu'a mafi dacewa ga shi malamin kare karba a lokacin tunda dai ka bashi ne kace malam amana addu'a ya ka bashi ka bashi ne maka addu'a kudin addu'an kenan don haka ya sai da ibada da yawa malamai sun karhanta ba a ce haramun ba amma mafi kyau shi malamin kare karba amma da za a ce ka masa sadakan ne daga wani lokaci ka ce malam amana addu'a ko kuwa ka ce malam amana addu'a can bayan wani lokaci kun hadu malam ga sadaka an dai raba tsakani yadda dai ba za a hada manufa ta nuna cewa sai da sadakan addu'ar aka yi ba wannan shi fi dacewa saboda kauce ma abinda manzon Allah ya faɗa na ci da ceto eh, Allah shi kare mu sai me wannan ke cewa malam ina da wata matsala kuma na dade ina fama da ita matsalar kuma ita ce tun ina karami an ta ƙoƙari sosai a kaina ta ƙoƙari domin in rabu da wannan matsalar amma abin bai yiwu ba wani lokaci har ma ina fita daga cikin hankali na dukkan malamai da dama sun rasa gane irin wannan ciwo da ke tare da ni wannan abu ya kai ya kawo ya canza mini basira da fahimta wani lokaci ma har cikin dare sai in ga mujiya tana yawo a kaina shin malam don Allah a taimaka min da addu'a har Allah ya raba ni da wannan matsala tawa za a taya shi da addu'a insha Allah sai dai mafi kyau ya rike al-azkar wato mutane da yawa suna kuskure suna ɗauka shi zikiri ko kuma addu'a da kayi ne take take su gani ijaba wannan kuskure ne ba kowa bane ba sharadi bane da ka roƙa Allah ya biya maka ba sharadi bane amma ya maka alkawari in ka roƙa zai biya maka amma bai ce maka yanzu ba bai kuma ce an jima ba bai ce gobe ba yana son ka yi ta addu'a nan don duk sa'ilin da kake addu'a nan kana da kusantarsa kuma kana da samun lada don haka malamai suka ce kowace jinya ta iska tana kama da jinya na rashin lafiya kamar da ka san ba a warkewa daga zazzabi a lokaci daya sai an yi ta shan magani ana bi kafin a warke to haka iska ma take haka dukan wata jinya eh, ake yin ta don haka karka kosa eh, kar ka kosa ka ce ai ka dade kana addu'a ko an bi malamai da yawa sun kasa ganewa a abu su kasa ganewa ba kowane malami ya ce Allah ya baka sauki Allah ya ji ya karba amma kai ne ka kosa kana son Allah ya baka sauki nan take kuma ba haka bane ciwon nan gare ka jarabawa ce duk numfashin da kake lada Allah yake rubuta maka rahama ce ga mai imani yayi jinya a karantarwar annabi Muhammad bai kamata ka kosa ba ci gaba za ka yi da addu'a din nan ba fashi kana ta yi akwai wanda yakan yi jinya ta iska wata shida daga baya Allah ya bashi sauki amma wani take ana karanta masa Qur'ani sai Allah ya raba shi da wannan iska din to haka ne kyauta ce ta Allah wani Allah kan jarabta shi da wannan ciwo din na wani lokaci kafin ya warke kai bai kamata ka kosa ba sai Allah ya bashi lafiya sai mai wannan tambaya yake shi tambaya ta malam ita ce mutum ne yana sallar asar ya kai raka'a ta ƙarshe sai ya yi sujada ɗaya sai ya manta bai yi ɗayan ba sai ya yi tahiya yana gama tahiya sai ya tuna a nan sai ya tuna cewa ya rasa ya rasa yin zama na biyu shin menene ya kamata ya yi domin gyaran wannan sallah ka duba sujudu sahawi shafin 39 ko kuma sharhul asharhul mumti na Muhammad bin Salih al-Usaimin yi magana cewa mutumin da ya manta wata sujjada to sai ya sake sai yayi wannan sujjada tunda nan take ya tuna sai wannan sujjada bayan ya yi sujjada ɗin ya yi tahiya ya yi sallama ya yi ba'di idan kuwa wannan sujjada da ya tuna ya manta ta ba a raka'ar karshe ba ce to wannan raka'a ce gaba ɗaya za a canza ta domin tun da ya tsallake wancan raka'a to kenan raka'an ta gurgunta sai ya canza wata raka'a kafin ya tahiya ya sallama sannan ya tun tambaya ta gaba sai mai wannan tambaya ke cewa mutum ne ya yi zina da mace sai ta yi ya mace ita yarinyar za ta iya amfani da sunan shi a makaranta ina ga wannan mun riga mun amsa cewa malamai sun ce babu laifi dan dan eh, eh, wanda ya zina da mace ya karbi dan zinansa illa dai abinda musulunci ya haramta shine amfani da eh, gado tsakanin su babu babu gado a tsakanin su don haka yana iya amfani tana iya amfani da sunan shi wannan mutumin in mace ce tambaya ta gaba sai tambayar ta gaba yake cewa mu ne muke sallar tahajjud sai aka yi mana kusa da ni waya sai wayan ta kama ƙara sai ya ɗauki sai ya ciro wayan daga aljihunsa ya rage wayan ya rage ma wayan ƙara sannan ya sa wayan a vibration can dai aka ci gaba da yi yi masa waya sai ya ciro wayan ya yi receiving da ya gyara murya duk a cikin sallar to malam yaya sa take mun riga mun amsa tambaya akan amsa waya a sallah cewa malamai da dama sun nuna babu laifi har ma da zai buɗe wayar dan wanda ke bugo wayan ya ji kabbara ko ya ji wani abu da ake a sallah ko gyaran muryar da yayi wanda yake ba daidai bane dan ba a gyaran murya a sallah daidai ba ta ba su sallah duk waɗannan don yayi ba su bata sallah wannan tambaya mun riga mun amsa ta na gaba sai me wannan yake cewa malam ina fatan a taimaka min da addu'a domin halin da nake ciki Allah shi yaye mini halin da nake ciki Allah shi yaye mana damuwa baki da sai wannan yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya shin ya halasta musulmi mutum musulmi yana iya canza sunansa misali daga sidi zuwa jibrilu dukkan wata suna da ba ta da kyau daidai na musulmi ya canza annabi ya canza masu habbai suna sai da ya canza wa mutane ɗari uku kowanne ya bashi suna abdullahi annabi ya canza wa sahabbai suna amma duka suna da manzon Allah ya canza mara kyau ne don haka sunna ne ka duba almajmu mujallar da takwas shafin ɗari da hamsin da takwas da hamsin da hudu zuwa da takwas al'imamu nawawi ya yi bayani malamai sun ce sunna ne duk mutumin da yake da wata suna mara kyau a canza masa ko ya canza ma kansa amma ka'idar ita ce sunan ya zama bayi da kyau ba wai ka canza suna mai kyau ka sake sa wani suna wanda kuma shi ma mai kyau bane babu kyau wannan sai mai wannan tambaya ke cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya ni ne nake fitar da zakka a kowane shekara sai abin ya yi ƙasa ya rage dubu ɗari biyu da sittin kuma ana bi na dubu hamsin a cikin waɗannan kuɗin shin zan iya musu zakka ko kuwa ya abin yake a har yanzu bai kasa nisab ba dubu ɗari biyu da sittin an cire hamsin saura dubu ɗari biyu da goma har yanzu bai kasa nisabi ba zai zakka amma idan mutum ya zamanto akwai basussuka a dukiyansa kuma in ya kai ga cire bashin nan dukiyarsa za ta na ƙasa ba za ta kai nisabi ba zakka ta faɗi da kansu wannan ma mun amsa tambayan nan mun ba da littafin fiqh zakat juz'i na farko shafin 279 malamin ya kawo bayani akan haka tambaya ta gaba sai mai wannan tambaya yake cewa malam mutum ne mace ce ta sha magani domin mijinta ya biya mata bukata sai ya ki biya mata bukatar har maganin yayi yi sanadiyar zubar da jini a kanta kuma haka yasa haka ya sa zamantakewa su ta samu matsala shin malam ita ce da laifi ko shi ita ce da laifi ba za a ce shi ne da ba ita ta sha magani ba tambaya ta gaba sai mai wannan yake cewa da fatan wannan zuwa wannan zuwa ga malam ne muna godiya Allah ya saka malam da alkhairi amin summa amin tambaya ta ita ce shin ya halasta mutum ya dinga kallon wani ya dinga kallon wani kashe ya dinga kallon wani a ƙarshe to wanda wanda ba musulmi ba ya dinga kallon matar da ba musulma ba har ta shuɗe babu kyau tambaya ta gaba sai wannan yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya hmm. hal tajzil qira'atin min al-musaffa fi qiyamah